duk mutumin da yake kishin mu yake kaunar mu yake kaunar jihar mu shine mutumin da ya kamata a ce mun bawa gudumawa fiye da kowa kuma da yardar Allah a kullum ina faɗa ba na da na sanin bashi gudumawa ba na da na sanin shafa wuya ta jini a kan shi mai girma gwamna alhaji muhammadu inuwa hayya domin ina da abin faɗa a kai yau gashi na ina ta buɗe ina ta hancini ba don komai ba saboda ina alfahari da irin yadda muka kira al'umma kuma suka amsa amma ba zai yarda da ƙarya ba ba zai bi kayan ƙarya ba ba zai yarda da cin amana ba ko ba zai bi layin cin amana ba kuma al'umman Kano talakawan Kano Musa Iliyasu ya tsaya musu fiye da dukkan wani ɗan jam'iyyar APC a ƙasar. Misali ta ku ajiye tenuwa ɗaya zai in ma ya wuce. Ya wuce Na yi kwalafayin na cita amma na san ita ce destroyer ta rayuwa a jihar Za a jawo mutane masu sa hannun jari. za a kawo tallafi bangaren lafiya za a inganta ilimi za ka hau dala da goran dutse za ka yi kaza za ka sosa bayanka da manjagara duk ka gama wa'annan abubuwan ba kai abin da ya kamata ba yanzu kake tunanin za ka yi wani sunana Khalid na faɗa SSA Public Communication na mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Hayya wakilin ilimin na faɗa dan majin Gombe na farko amma foma ne ssa mm. din mm. to yau gashi mun ganka a yanayin da ba muka saba gani ba cikin mm. fara'a da annashuwa za mu so ka bayyana wa masu kallon mu a adami kake tafe to farko alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai yin yanda ya so a lokacin da ya so ko ana so ko ba a so wallahi wahidul qahar yabo da jinjira ya tabbata ga mu Muhammad sallallahu alaihi wa muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya marar adadi marar iyaka alhamdulillahi farko ina yi wa gombawa murna kuma ina yi wa duk ɗaukacin mai son gombe ta ci gaba da kuma dukkan al'ummar jihar gombe wanda yake kishin ƙasarsa murna ba don komai ba saboda kotu ta ba mu gaskiya kuma dama a da yaushe a cikin gaskiyar muka zo kuma Allah Ubangiji a koda yaushe yana kwatan mu a hannun mutanen da ba nagari ba mutane yan yanki ruga mutane wanda san mutunci da kima da daraja da martaba na al'umma ba Allah ba a zalumin bawansa ba ne ya ga zukatanmu sannan kuma ya ga yadda shi mai girma gwamna yake tafiyar da al'amurorinsa bai zo don ya nemi kuɗi ba bai zo don ya ci mutuncin wani ba bai zo don ya tozartar da wani ba a ko da yaushe za mu kasance a cikin nasara da yardar Allah wanda ma suka yi a bayan su kansu sun san sun bi hanya ta ƙarya wadda ba za ta bulle ba don duk mutumin da aka ce bai cancanta ba bai dace ya zamto abu ba ko ta ina bai cancanta ba bai dace din ba kuma ko da yaushe duk waɗanda muka gani a wancan layukan wasu sun je don sun ɗauka cewa za su samu ɗan wani abu ne sai a ga cewa mutumin da shi kansa rigar sawarsa ma aljihunsa a bule don me za ka yi sha'awar bin sa kuma ka san tarihinsa tarihinsa ba tarihi ba ne mai kyau mutum ne wanda ya riga da ya gida tarihinta akan cin mutunci tozarci wulakanci sanin kima da daraja da martaba da koma wane ne duk mutumin da zai je takali ɗan uwansa ma bai ga kima su ba wanda zai je takali gawa tana kwance a kabari gawar da ta haife shi ya ce zai zaro ta daga cikin rami kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yardar Allah al'ummar gombe ba za mu taɓa samun irin wannan shugaba ba allah ba zai ɗaura shi a mu ba saboda na san al'ummar jihar gombe mutane ne wanda ba mu da dauɗa a jikinmu wanda na yi imani da allah wannan mutumin ko a isra'ila ne idan ya je allah ba zai bashi jagoranci na mulki ba saboda mutum ne mai dauɗa mutum ne wanda zuciyarsa ba ta da kyau mutum ne wanda ba alheri a tattare da shi mutum ne wanda bai aminta bai yadda da mutunci da mutuntawa da daraja da martabawa ba allah muna yi maka godiya da ka ɓatan mana ka ci gaba da kwatan mana dama mu ne da nasarar mu ne da ni'imar kuma mu Allah ya bawa ba ma ja akan hakan babu mai ja akan hakan su waɗanda su suke cikin jam'iyyar PDP kansu ina kiransu da babban murna wannan mutum ba mutum bane wanda za ku bari a cikin jam'iyya ina mai ba ku shawara PDP ta jihar Gombe ku fatattake shi ku kore shi idan kuna son kimar ku da darajar ku da martabar ku ta dawo a hannun mutane kamar yadda take a da ɗan kaɗan. yanzu ga baki ɗaya wannan mutum ya zo ya rusa muku ita babu ita tattare da ku babu wanda yake ganin ku da wannan kiba da wannan daraja amma a yau idan kuka kore shi to da Allah Allah zai ci gaba da dafa muku za ku dawo dan mutunci da da daraja da kuke da shi da dan farin jini dan kaɗan to abin zai dawo tamkar kamanda. kuma alhamdulillahi ala kulli halin shi mai girma gwamna mu a da yaushe mun sha faɗa dole za mu ci gaba da bashi gudumawa za mu ci gaba da biye masa za mu ci gaba da kira a kan shi ba don komai ba za mu ci gaba da addu'o'i da dama a kan shi ba don komai ba saboda mutum ne mai kishin jiharsa mutum ne mai son al'ummar jiharsa mutum ne a ko da yaushe faɗi tashin shi bai da wani abin da yake so me zai yi wa talaka ya za a yi gombe ta mora me za a kawo gombe bai da wani niyya da manufar da ta wuce wannan a ransa kuma mutum ne wanda a ko da yaushe da ana ba za mu kai ba ba mu isa ba ba mu kai ba sai ya zo ya kafa wani tarihi da babu wanda ya kafa shi a gombe sau uku ya zo ya ci garin gombe wajen sau uku ya ci na farko ya sake cin na biyu ya sake cin na uku wanda suke cewa ba mu isa ba wanda suke cewa ba mu kai ba wanda suke cewa bai isa ba shi ma ko bai kai ba ba a son shi ba a ƙaunarsa Allah Ubangiji ya nuna musu da Allah ya dogara. Ya yi gwamna a Gombe sau uku kenan kake ne. Eh, a farko mun na farko an kwace mana don mu muka ci zaɓe ya ci cikin garin Gombe. Still a na biyu Allah Ubangiji ya kawo mun da yake a wajen Allah muka nema kuma da shi muka dogara Allah ya ba mu nasara sannan sul ya sake zuwa a na uku ya ci Gombe wanda babu wanda yake da wannan tarihi a cikin mace ba zai iya ba ba zai kai ba bayi da kowa baya tare da kowa babu wanda ya kafa wannan babu wanda ya kafa wannan tarihi Allah kuma cikin ikonsa domin ya ci gaba da gwada mu cewa shi ke da kuma shi ne mai bayarwa shi ne mai hana hasadarsu da bakin cikinsu ba zai sa ya hana shi ba hasadarsu da bakin cikinsu ba zai sa kar ya samu ba kuma alhamdulillahi a yau Allah ya sake masa wata muhibba da wata daraja da wata ɗaukakar da bai taɓa musu ba kuma babu wanda yake da tarihinta a jihar Gombe a siyasance har a zahirance wanda a yau gashi nan ya zanto chairman forums na state goma sha tara da baki ɗaya shine shugaban gwamnonin waɗannan yankuna din mm. wannan duk ba don komai bane saboda ƙaunar da yake yi wa al'umma da state ɗin shi da imaninsa da tausayin da ke cikin zuciyarsa da kuma ayyuka da ya yi marasa adadi marasa dangane da wannan nasara da kuka yi a kotu ana gani akwai kotuna biyu a gaba da za a iya ɗaukaka ƙara an gani har anan jihar Kano ma shin baka gani idan suka je kotun ɗaukaka ƙara wannan hukunci zai iya shan bambam da baya wato abin da ke faruwa shine ka daina kamanta wannan abu da na Kano ba don komai ba mutum ne yana tare da matarsa ya aure ta sama da shekara talatin auren soyayya auren kauna har sun hayayyafa sai ka zo ka ce za ka riba shi da ita kuma tana son ka tana ƙaunar ka ka ce sai ka kwace ta da karfi zai yiwu ba zai yi ba hmm. to da haka kawai nan kujera take a yanzu ba zai yi ka zo ka samu mutum da ya fi ka gaskiya yake da gaskiya yake da komai gashi nan a zahiri sai dai da yake shi wancan kullum dama tashin hankali shine babban burinsa da shi yake ci yake sha amma babu yanda za a yi ka zo ka samu mutum da matarsa sama da shekara talatin suna tare sun yi auren soyayya sun yi auren ƙauna sun hayayyafa suna da 'ya'ya sama da takwas ka zo ka ce wai dole sai ta ƙi shi kai ka kwace ta abu ne wanda ba zai baka kujerar da take sannan kujera ta Kano kuma muna masu ƙara tabbatar muku idan kuka duba yanda abubuwa din suke da yanda abubuwa din suke tafiya abu ne wanda an riga da an hange shi a sashi ko don hakkin al'umma ma da aka ci wannan misali na farko kaɗai tutar da mutane da aka yi da walaƙanta su da raba su da dukiyoyinsu wasu har suka mutu wasu har yanzu ga sanan sun zamto ba su ma san ina ne gabar yamma kudu arewansu ba wannan ba za ka haɗa da kujerar mu ba ko don wannan hakki na al'umma da aka ci wallahi Allah ba zai taɓa barin kwankwasiya ta ƙara tasiri a ƙasar nan ba. da eh, ya dama cewa ke jami'ar apc kamar kuna amfani da ƙarfin da kuke da shi a matakin a tarayya ne yasa kuke cin nasara a kotunan ko a zaɓe a waɗannan ƙararraki na zaɓe musamman ma a nan jihar Kano gani ake kamar an biyo shari'ar ta sama ne shi me zaka ce ga da alhamdulillah akwai da yaushe duk mutumin da yake nema idan ya rasa to ba abin da ba zai ce ba a lokacin da Allah ya bashi yana cikin farin ciki da jin daɗi da murna a lokacin da Allah ko ya ce ba shi bane wane ne to shikenan ya fara gaba da Allah kuma Allah bai kyauta masa ba kuma Allah bai mar yanda yake so ba babu wani ko da ma me za a ce babu yanda za a yi abin da Allah bai ce zai yi a ce zai yi ba babu yanda za a yi a ce yauwa ne Allah ya kawo shi kai kuma ka ce kana ja da kawar da Allah ya masa a lokacin da Allah ya baka ya san cewa fa ba a bi hanyoyi masu kyau ya san ba a fi hanyoyi masu kyau ba yayi tawakkali ya bar wa Allah komai ya ce yana murna yana mubaya'a duk da ya san cewa ba a bi abin yadda ya kamata ba to wannan shine cikakken imani sanin Allah tausayi mutum na kwarai jagora na kwarai ka taɓa mini batun maganar Kano akwai dama abin da nake so zan yi kira daga kan shugaban ƙasa zuwa chairman party na ƙasa gabaki ɗaya na APC muna kira da babban murya babu wanda yake gwarzo jarumi jajirtacce wanda ya miƙa kansa ya shafa wuyarsa jini yake nuna APC kauna yake nuna jam'iyyar apc yake ba ta gudumawar da a jihar kano babu wanda yake ba da ita a zahiri ba musan baɗili ba musan baɗili ba a zahiri babu wanda yake ba da gudumar da Musa Ili wanda gudumar da Musa Iliyasu yake yi wanda ya miƙa ransa ya yi shahada idan ka duba irin fafutuka da yake ta yi da faɗi tashi da yake ta yi akan jam'iyyar APC yanda ka san ya ɗauransa dai ga baki ɗaya miƙa ba ma iya shafa kirbi kaɗai ba ya fito ya tsaya akan gaskiya lillahi wa rasulihi ya fito yana yaki babu dare babu rana da zaran ya ji kiris idan abu ne wanda zai cutar da al'ummar kada zai fitar da jam'iyyar APC yakan yi sauri ya gaggauta faɗansa da haka muna masu ƙara kira da babban murya Najeriya ya kamata mutumin nan su daraja shi su martaba shi ya kamata su shirya masa wata kyauta ta musamman wanda duniya za ta gani saboda al'umma su ma wasu a wuraren su ɗauka kuma su ma su ci gaba da shafa wuyansu jini saboda jam'iyyar APC ta zo akan abu guda mai especially ta Kano ta ginu ne akan Allah da ma'aikin Allah ta ginu ne akan hanya na imani da ta farke ta ginu ne akan gudanar da al'amurori ba tare da an ci mutuncin wani ko an tozarta wani ko an rusa wani ko da da da shago ba. Shifan Musa Ilyasu wasu na ganin kamar abin da ya sa yake wannan dagewar a jami'ar APC yana adawa ne da takwaransa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wanda suke karamar hukuma daya. To idan yana adawar ina zuwa ai siyasa adawa ce idan yana adawar waye yake yin adawar da yake yi a Kano. Ai ba dan jami'ar APC yake ba kenan. Dan me yake yi? don tsamar da ke tsakanin sa da Dr. Wannan ba daidai bane to inda haka inda ba da jam'iyyar APC yake ba don me yake yi? Yana yi. APC dan wani party ne dan jam'iyyar APC ne kuma APC yake yi wa. martabarsa da kimarta da darajarta yake karewa wanda babu tsoro baya shakkan koma menene yau idan ma zai mutu gare ya mutu amma ba zai yadda da ƙarya ba ba zai bi kayan ƙarya ba ba zai yadda da cin amana ba ko ba zai bi layin cin amana ba kuma al'umman Kano talakawan Kano Musa Iliyasu ya tsaya musu fiye da dukkan wani ɗan jam'iyyar APC a ƙasar nan. ba ma haufi akan wannan kalma da nake faɗa a yanzu don mutum a ko da yaushe idan ka ji Musa Iliyasu abu ne yadda za a yi ya ankarar da al'umma kar su cutu bai da wani budin da ya wuce masa wannan nagarta da ka zai na game da Musa Ilyasu sai aka ga Bici takararsa ta kura madubi garin malam a karan farko ba shin anya wannan nagartar tasa ta kai har ga al'ummarsa na kananan hukumar da ke wakilta ko da zai wakilta to yana nagarta fiye da yadda baka tunani idan bai da nagarta wannan ɗaukaka da yake da ita a yanzu da faɗi tashi da yake ta yi wanda ya shiga lungu da sako a duk duniya da Allah ba zai ba shi wannan dama da wannan nasarar ba kuma ni ina da tabbacin Musa Ilyasu shi ya lashe kujerarsa ta wannan bangaren tasu kuma ina da tabbacin yau gashi kotu ta bashi kotu za ta bashi ne in ba nasa bane kotu za ta miƙa mar ne in ba abunsa bane ina mai ƙara tabbatar maka idan ka je ka duba shari'ar da aka yi da Musa Ilyasu ta bangaren kujerarsa ai sai dai mu ce alhamdulillahi duk abin idan zaka nitsu ka karanta shi daga farko har zuwa ƙarshe ka tabbatar da cewa babu yadda za a yi wannan kujera ta ƙwato a hannun Musa Iliyasu kuma ina mai ƙara tabbatar muku waɗanda su suke yankin Musa Iliyasu wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa a yanda abun ne yake a yanda aka zayyana shari'an nan ko kwankwaso ne mai yanke hukunci wallahi dole ya ba Musa Iliyasu idan gaskiya ake so kuma doka ake bi. shi ana gani ku da kuke wakiltar al'umma kuma kuke so ku rika tallafawa gwamnan ku na gombe akan abin da ya shafi a ci gaban al'umma ba kwa magana kan abin da ya shafi gwamnatin tarayya duba da da yawa daga cikin halin da talakawan najeriya ke ciki kusan daga can ya somo an janye tallafi kuma har yanzu ana magana za a fara ba da abin rage daɗaɗi domin talakawa su dan ji sanyi a ransu amma yanzu shiru kake ji to abin da yake faruwa shine gwamnatin ku ta Kano ita ce ta yi shiru kuma kuɗin da aka bata har yau bata ce ga abin da za a yi ba bata yi komai ba ta bai kamata ga gwamnatin tarayya ba gwamnatin tarayya ai bata nuna bambanci ba ba wanda da wani dan APC ko PDP ko gwamnan ko ma menene hmm. su dai shi shugaban kasa tsarin da ya fitar kowane state domin ya nuna jagoranci da nuna cewa fa shi shugaba ne ba iyar jam'iyyar APC ba kai da kake Kano kai zaka faɗi wannan ana wahala kuma babu wani tsari saboda an ba wa shugabanninku na Kano sun handame sun rike sun take ba a sanya ake ciki da shi ba dole ka faɗi wannan an raba a Gombe ka tambayi shugabanninku babu abin da baya ba a Gombe yau hatta ma'aikatan local government ma'aikatan state government gabaki ɗaya da sauransu wannan kuɗi da aka kawo mai girma gwamna ya ƙara musu kowane ma'aikaci naira dubu goma kuma ana nan ana ta fitar da yanda za a yi da tsarurruka da yawa yanda za a taimaki waɗanda ma ba ma'aikata ba ne hatta har waɗanda ma ba su da akawun ana nan lungu da sako ana fitar da hanyoyi da za a taimaka musu kuma alhamdulillahi kusan yanzu an yi nisa kuma daga farko ya cire kuɗi daga aljihunsa ya ba domin a taimaki al'ummarsa still na biyu an sake yin faɗi tashi an zo an raba abinci a inda ya dace da kuma waɗanda ya dace a bawa alhamdulillah za mu ce akan wannan ko ba mu da haufi akan wannan kuma za mu faɗi wannan a ko ina a faɗin duniya domin mun san yadda yake mun san abin haka ne tunda da mu aka yi shi da mu aka tsara da mu za a ci gaba da tsarawa da yaddar Allah kuma ko da yaushe ina kira da babban murya sauran 'yan ɗaiɗaiku 'yan jam'iyyar pdp na jihar gombe da ku zo mu zamto tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya domin mara shi mai girma gwamna baya ya ci gaba da ayyukan alkhairi da yake yi wanda duk duniya ta gani ku kan ku pdp kun gani a ƙasa kuma kuna gani a ƙasa irin ci gaba da yake kawowa kafin ma ya zamto gwamna a lokacin da ya zamto gwamna an ce ba zai iya ba sai gashi ya iya abin da su waɗanda sai suke cewa ba zai iya din ba su ba su yi shi ba ya samu damar da ba su samu ba a da yaushe shi yasa muke so al'umma mu dogara da Allah mu mayar wa komi al'amurorinmu zuwa ga Allah kar mu mayar ga zuwa kan kowa duk mutumin da yake kishin mu yake kaunar mu yake kaunar jihar mu shine mutumin da ya kamata a ce mun ba wa gudubawa fiye da kowa kuma da yardar Allah a kullum ina faɗa bana da na sanin bashi gudumawa bana da na sanin shafa wuya ta jini a kan shi mai girma gwamna alhaji muhammadu inuwa hayya domin ina da abin faɗa a kai yau gashi ina ta buɗe ina ta hancini ba don komai ba saboda ina alfahari da irin yadda muka kira al'umma kuma suka amsa kuma suke ba da gudumawa yadda ake bukata suke ta addu'o'i wa wannan gwamnatin shi yasa Allah ubangiji madaukin sarki ya kara rika shi gwamnan mu ko da yaushe ana kirkiro yadda za a yi al'umma su mora su samu wasu daga nan jihar kano na zargin ko shi ne turo ka shiga siyasar jihar kano domin taya jam'iyyar ku ta apc a dawa da jam'iyyar npp to duk da ɗan jam'iyyar apc yake lalle muna tare da shi a duk inda yake a faɗin duniya inda har ya riƙi gaskiya kuma yana taimakawa al'umma kuma yana tausayin al'umma shugaban da mu muke bukata ko da ɗan abga ne yake wata jiha idan na je jihar da yardar Allah idan na ga yana abubuwan da ya kamata zan fito in faɗa da haka babu yanda za a yi shi yanzu ba sai inda nake bai ba sai inda nake ba amma me yasa baka faɗi abin da injina baka bi Yusuf yana kiri ba inji da yaushe ne ya zo gwamnan gaba da ni ban sani ba ka san kwanan da na shigo kana kuma kwana ɗari da wani abu a to ai ban sani ba kai ka sani ka gaya mini ko wannan 2 biliyan naira da aka bashi ya rike da ne su kaɗai na sani lalle magana ake ta jihar Kano tana rike da al'ummomi da yawa ƙananan hukumomi sama da arba'in a wannan kuɗi kamar ba zai isa a raba wa talakawa wato abin da yake faruwa shine jiya lalle na ji wasu abubuwa kuma na ji daɗi bisa irin kuɗin ɗan university da ya ce zai biya duk da na san ma zai biya ne ba wai don har a ransa yana so ya biya din ba saboda ya ga gwamnatin ta kusa ta kuce masa shi yasa zai haka domin ya kara jan hankalin mutane a tattare da shi ina ganin da hakan kawai yayi amma ba laifi yayi kokari gaskiya menene sakon karshe sakon sakona na karshe alhamdulillah ala kulli halin Allah muna maka godiya da ka ba mu jagoranci ka ba mu sa'a a kotu kuma Allah Ubangiji ba mu da adadin godiyar da za mu yi maka sai dai mu ce ya Allah ka isan mana dan isar ka don a gare ka muke nema a gare ka muke samu da haka a da yaushe muna yi wa shi mai girma gwamna addu'a wannan nauyi da Allah ya daura masa da wannan amana da Allah ya dankara a kansa Allah Ubangiji ya bashi ikon yin ta lafiya ya kare lafiya Allah kuma Ubangiji ya sa ya kawo mana wanda ya cancanta ya dace a wannan jagoranci na gaba da yardar Allah kuma muna nan babu gudu babu ja da baya za mu ci gaba da baya da gudumawa daidai gwargwado kuma ko da yaushe ina ƙara tuna masa ya kamata ya san waɗanda suke ƙaunarsa ya taimake su ya duba waɗanda suke son shi ya taimake su lalle akwai ababe da yawa da suka faru a baya amma da yardar Allah ina mai ƙara kira ina mai ƙara wa al'umma komai zai zo a sauƙi kuma layi zai iso kan kowa bi iznillahi da yardar Allah mu kuma duk wanda muka tabbatar da cewa yayi tsakaninsa da Allah ba za mu bari a bar shi a haka ba za mu ci gaba da daga muryoyinmu da yardar Allah har sai ya iso wurin in Allah ya so ya yarda jama'a assalamu alaikum